Yin jabu ya samu nasarar shiga cikin rayuwar yau da kullum na masu amfani da kayan masarufi daban-daban a wannan ƙasa. Da ƙyar akan iya bambanta kayayyaki masu kyawu da jabun. Bayan hakan yana gurɓata tattalin arzikin ƙasa yana kuma kawo yawan illoli a lafiyar masu amfani da su. Duk matakai da gwamnati ta ɗauka ba su magance wannan matsalar ba. Alice Magejo, shugabar ƙungiyar 'yan kasuwa na yankin Vuri, ta ce. Abin da muke yi a daidai gwargwadonmu shine bincike don gano waɗanda suke irin waɗannan aika-aika saboda dukanmu mun san juna mun san wa zai iya yin abu haka waye kuma ba zai iya ba. Alal hakika bincike ya nuna cewa da 'yan kasuwa ba su saro jabu ba, mai saya ma ba zai yi amfani da waɗannan kayan ba. Sanin haɗarin waɗannan kayayyakin a kiwon lafiya ya ƙarfafa yunƙurin wayar da kan jama'a da kuma kiran 'yan kasuwa da aiki da tsoron Allah. Alice Magejo. J'en appelle juste euh, à la conscience de chaque commerçant. Muna kira ga dukkan 'yan kasuwa da su yi aiki da tsoron Allah cikin kasuwancinsu. Kada mutum ya tashi ranar Lahadi ya je coci ya ce shi bai taɓa kisan kai ba alhali a kasuwan shi ya siyar wa mutane da kayayyaki na jabu da suka suka illatar da su cikin lafiyansu. Don haka ni ina tsaye da a yaƙi da wannan abu. Bisa ƙididdigar da hukuma ta yi, jabun na sa ƙasar Kamaru ta yi asarar sama da biliyan ɗari na kuɗin sefa a kuɗaɗen haraji a kowace shekara babu wani yanki na ƙasar da ya tsira don gujewa jabu ƙwararrun masana suna ba da shawarwari cewan a kyautata ayyuka da sayo kayayyaki musamman daga kamfanoni kai tsaye. Muhammad Bashir Ladan na VOA Hausa daga Yawundi a ƙasar Kamaru.